ما الفؤاد بحبه وتذكره للقلب مرءا ومرتاء لا إله إلا الله لا إله إلا ديار لآل الخلق خلقا وخلقة ديار لمن في القلق يودي ويمنع إلا لا لا إله إلا وأكرمهم نفسا وسكرا ونسبة وإلما وآدابا وأتقى وأخشاء لا إله إلا فقد كان خير الخلق فخما وفخاما فقد كان خير الخلق فخما وفخاما wazu haibatin walmashe yofe he ta kalla'o haila la'ila wa azharu launin ad'ajul aini tazdari bi ainil maha In da alhamis lati tartawa, Allah, Allah, Wa anjalu ainihin adabu shabri wasa'un. جبين رسول الله والخلق أوساء لا إله إلا الله لا إله إلا الله wato masoya sun fara jin kashin rabiul awwal ana magana <laughs> eh, masoya manzan Allah wato kamar a ce gobe ne daurin auren kamalan yusuf ai sai ka ga gobe nan ta yi nisa ana magana ana magana an fahimci zance saboda haka daga ji ka san yanzu kanshin maulidin ya fara bujurowa eh wannan watan ita ce take boda da watan rabiul awwal eh baka ji maulana abin da ya faɗa ba na بدا ناول مرابي الماء faham nimra'an iziyal ma'ul barku yadma'u a barkun wai shin walkiya ce ko haske ce bada ta bayyana na Hawal marabi'i katarnin gidajen birnin madina yalma'u yana wawal wawal ta haska duk garin madina wace irin haske ne wannan <laughs> wai shin walkiya ce eh manzo Allah sallallahu Anas yana cewa lamma dakhala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al madinata aba a kulla shay'in lokacin da manzon Allah ya shiga birnin Madina duk abin da ka sani sai da ta yi haske kad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin ai shi haske ne abin zancen shi ne shau yake tofani ba na rude ba eh da Allah ku ganar da ni a bar kunshin walkiya ce ba da ta bayyana na nahawal marabi'i katarnin gidaje yalma'u yana wawal wawal to fahamni mra'an kaddarani ni wani irin mutum ne izi yalma'ul barku lokacin da wannan walkiyan take wawal wawal wawal ya dima'u ina ta zubar da hawaye duk lokacin da ka ga walkiya tana walgawa to ka tabbata ni lokacin nan hawaye nake zubarwa wai me dalili ya tuna min da muhammadu Rasulallah? ya tuna min da hasken da ya fi kowane irin haske an bayan zan ko shaushe ya ce lama ni wai ka hiji لما تبوان ويك هجت سبابة ورقرقة إن ساءة الخير تهجأوا هاي لما أتكاولك biwa'anin tsakar dare eh nan ne jewa daga malamai kasan shehi balarabe ne <laughs> ana magana <laughs> wallahi tallahi da yi wani maradona anan jewa daga cikin malamai ba su gane ba su saya sun fahimci mene wa'annan ba sai suka fassara shi da rauni sai suka ɗauko wahanan ala wahan abin da ko kuma shi a wajen ba wahan na rauni ake bukata ba su ba ta da ma'ana a wajen shi yasa idan kana so ka bi shai ibrahim ka gane ka more a ainihin diwani to ka dinga bin siyakul kalam to ba zai barka ya tafi ba abin zancen ko shai abin da yake nufi a nan bi wahan yana daga cikin fassarorin wahan sakaddare wahan na raunin mafassaransa ne gajeren mutum mai tumbi ma wahan ne <laughs> kazan larabci abin zan ko to shine shau yake cewa lama ta kawulga bi wahanin sakaddare da Allah walkiya yaushe take ake ganinta sosai ba a cikin dare ba to shine shan yake cewa ta kai wannan walkiyan ka walka biwanin sakar dare wai ka kai tonka hijita sababatan ka motsa min da bege a yayin da walkiyar ta walka an tuno min da hasken manzon Allah sai begen ta dawo sabo dal Muhammadu Rasulullahi an bayan zancen warakaraka dam'in sai na karasar da hawaye na kaf gaba daya saboda tunanin manzon Allah sa'atal hayyi hajau to ka sake gane wahannin dare ake nufi sai ya ce sa'ata ta hajau a lokacin da jama'ar gari sun kwanta suna bacci yaushe ake bacci da daddare to shine ma'anan wahannin akwai zancen ko lokacin da jama'an gari sun kwanta suna bacci to wannan walkiyan da ya walka cikin dare sai ya mosa min da bege begen wa muhammadu rasulullahi akwai bacci kuma ba bacci ta mu dawo karatu malam yusuf yau ne za mu tofa albarkacin bakinmu a bisa halin da kasa take ciki kasa ba daɗi dadani <laughs> kilo ne eh ana magana babacin nimbu kasa ba daɗi kuma akan wannan muna da matsaya guda biyu kashe ɗari ka ba wani ɗarin a kai duk laifin gwamnati ne dukkan laifin gwamnati ne shasa za mu yi mata nasiha kuma yaran na yaran albarka ne eh suna da hankali suna da kirki da hakuri an bayan zancen ko kuma inda suka burge ni ai ba a fito dare ɗaya aka ce gobe za a fita zanga-zanga ba sun ba da notice ko ba su ba da notice ba suka ce on 29 ko kuma 1st july ko ba haka ba august 1st august Allah ba su ba da date ba ka san inda mutuwa zai ba mu date ai za mu yi maganin ta ba kama zai ce ba mutane da kai ne ba ai duk abin da aka ce maka an sa rana za a yi to ba fitina ake nema ba kai tun da kake ji boko haram za ta kai yaki ya ba da notice ne kawai ganin ji za ku yace suna gari kaza ba suna shigowa kuma ka bai ba to duk wanda ya baka notice to ba rigima yake da nema da kai ba kuma inda yaran da suka sake burge ni sai suka zana dokokinsu guda goma sha biyu suka ce a wannan dalilin za su tafi yajin aiki to da Allah in gwamnati tana da hankali ya kamata ta yi yawa malam yusuf sai gwamnati sai ke ɗauki wannan abu guda sha biyu da aka fana ku shiga majalisa ku tattauna wacce ce ta gaskiya wacce ce ta karya wacce ce yanzu zai yiwu a gyara wacce ce a ba da haƙuri nan gaba nan da lokaci kaza shi ba magana ya kare ba amma da yake mutanen gwamnatin da yawa daga cikinsu ba an sa su gwamnati ne ba su san ma bai gwamnatin ba abin da ya kamata yi shugaban kasa ya kamata ya fito ya yi adresin da mutanen nigeria gaskiya samari eh na ji kukanku kuma na ji abin da kuka zana kuma haka ba saboda haka za mu dubi abu kaza abu kaza abu kaza na yi muku alkawari nan da lokaci kaza abu kaza za a yi lokaci kaza za mu yi abu kaza ku saurare ni nan da lokaci kaza abu kaza immediately daga yau na dauki mataki abu kaza na sa state of emergency a kansa wa zai tafi wa tafi eh, zanga-zanga dada ni muna tambayanka your excellency before you enter bila we buy back of rice 20,000 or 25,000 now back of rice is 85,000 Eh? So. ko ka siya ko ka bari dubu tamanin da biyar ne bifo ka shiga bila cinyin bukashin muna siyan katon na taliya irs dubu uku now is 18,000 why why me yasa Before Tinubu, we buy bag of flour 10,000 only. Now it's 73,000 in Adamawa Yola state. Why? Bag of cigar, ko ya ake kiranta? Is a 20,000 before Tinubu Kashim Now it's 85,000. Why? Mr. President, why? Me Ba a taba ganin hauhawan farashi a lokaci kankani inda ka san kibiya ka harba yana tafiya kamar wannan zamanin ba. sannan kuma duk hanyoyin samun kudi a toshe yake zero zero sannan a ce ba za ta bi yajin aiki ba a ah, haba mr president yunwa kan wa zai iya da yunwa an bai zancen ko to wannan shine fa abin da matasan nan suke tambaya ku fito ku gaya wa mutane me yake faruwa a kasar idan ba za ku iya rikewa ba ba gwara canja wata shawara ba ko ba shine maganar ba kafin ku shiga mulkin bai kuka ce kun yi alkawari za ku kawo arhan rayuwa kun yi alkawari za ku kawo security kun yi alkawari za ku yi kaza to kuka shiga sai kuka ga abun ya fi karfin ku me ya kamata ka yi sai kai ne ba kaya ne aka labta maka ba kaga wuyan ka zai nemi sai ka yadda shi <laughs> kuma ka ba sai ka huta in kuma za ka iya to wani mataki za ka ɗauka it's a simple issue saboda haka ni ina cewa zanga-zanga idan ma ba a tafi wannan karan ba in dai wannan shine tafiyar shugabanni a kasan nan to wata rana kai na yawo sanda na yawo za a haɗu kuma gwamnati ba za ta gane kuskurensa ba sai lokacin da aka yi aran gama tsakanin talaka da gwamnati a nan ne gwamnati za ta gane cewa ina aka dosa wallahi azimu ina ran sai muku da Allah ni duk duniya ni ban ga talaka mai hakuri irin talakan Nigeria ba in ma ka mana mu ma'aukata ne duk ɗaya ne in ma ka mana mu jahilai ne duk ɗaya ne talakan Nigeria duk wannan mun ɗauka mu jahilai ne mu wawaye ne ba mu san yancin mu ba ba mu san right mu ba ba mu san komai ba muna zaune zaka je ka sato billions of naira ba wanda ya damu da kai ka zo ka gina gida ka siya manya ba wanda zai ce maka kala ko ba haka muke ba ka san nan ni dai in zan samu in ci in koshi ba ruwa na ka je ka yi duk abin da zaka ka ga dama haka muke a kasan nan ba ka je china mana dan gidanku kai sata ka gani za shi wane shi ka je ka saci kudin gwamnati biliyan of naira ka zo ka zauna lafiya who are you to amma duk wannan talakan Nigeria ya hakura ya zauna to me ya sa ba za a bar shi tokam ya ci ba me ya sa masara zai gagare shi Mr. President bak na masara ya kai 100,000 idan baka baka ji ba mu bari mu gaya maka tunda an ce an kange ka ba mai gaya maka su kuma malaman da suka ce a yi musulun musulun sun yi shiru sun ce kar a tafi zanga-zanga a to in ba za a tafi zanga to ku gaya masa damuwar da kasan take ciki a gaya masa damuwar da kasan take ciki ya ji ai ba wanda yake bukata a tafi zanga-zanga malam duk duniya ba abin da ya kai zaman lafiya daɗi amma ba zaman lafiya ciki na kuma empty ba zaman lafiya wallahi talla duk rigiman duniya zamu yi da kai ciki na ba shi da lafiya wani wani zaman lafiya za a yi bayan ina jin yunwa <laughs> ala magana a zamani sai na umaru fa an yi sata a yace me yasa kuka har an yanke musu hukunci me yasa kuka sata yace wallahi yunwa ne albashi wata kaza bai biya mu ba shine muka dauki kuma guda daya muka sayar muka ci abinci ya ce kuje kunci ba za ce kai kuma sai ka biya su kuma bayan haka sai ka biya hajjin su ne ya koma kanka dala malam mu da miji a kasan da aka shiga irin wannan yanayi mutane suna mutuwa saboda yunwa ba mu taba ganin wai mutum yana ana tonan ramin tururuwa wai a nemi abin da tururuwan ta boye dan adam ya ci ba ni sai bana na gani wallahi azumi wata mata ta je da ta, ta, ajiye ɗanta tana tona ramin tururuwa wai ta samu irin hasin da tururuwa ta boye ta ci da ɗanta a wannan kasan a dauki 75 biliyan naira wai a ce a wa motoci sai abin sanatoci motoci a sayawa kuma rep ko su ma motoci ban san kudin su ba su nasu da su na fada a hudu bana malam yusuf 75,000 billions idan gwamnati za ta je ta siyo shinkafa da kanta a waje za ta zo ta sauka mata a nigeria ba zai wuce 50000 ba dalili kwancicin da zai siyan yana da yawa an fahimtar ko? to sai na lissafi wannan 75 biliyan din nan kowane trailer a loda mata shinkafa 600 ya wuce ne abin nan abu ne zai ɗauka ɗari shida eh buhu ɗari shida ne ba Eh ɗari shida shi ne normal inda aka kara to an wuce a kima ɗari shida nan to in za a siya shi dubu hamsin hamsin sai mun samu tirela dubu biyu da ɗari biyar sitet nawa muke da shi a nigeria eh talatin da shida ko yanzu ba kwanan nan tinubu ya raba moto ishirin ishirin ba ko ba haka ba aka ce ba mu gani ba to ba aka haka aka ce ba ba mu gani ba ko ba haka ba ko a masallaci na ko wanda ya gani duk ba wanda ya gani to za a samu tirela dubu biyu da ɗari biyar kowane sitet zai samu tirela saba'in saba'in a kudin motan da aka ware a sayawa sanatoci to da Allah akwai aikin hankali kuma duk sanaton da ya ci ya tafi ya fi karfin mota ni ma na fi karfin mota balle sanaton da ya ci ya tafi to saboda haka a irin wannan yanayin da kasa take tafiya a irin wayannan kudaden da ake yi na almubazaranci wanda yake tafiya a banza la tu'addu wa la tuhsa to abin nake gaya wa gwamnati usaini kun yi sake ɗan zaki ya girma wallahi wayannan matasan da suka taso yanzu billahi a cikin matasan mu na nigeria dubbai sun fi shugaban kasa ilimi dubbai sun san shugaban kasa me a nigeria yake tafiya me a afirka yake tafiya me a duniya yake tafiya wallahi tallahi kana zaune wani yaro karami yanzu na zai maka maradona ya shanya ka ya tafi su kansu ba idan kwamfutan ya lalace yara suke nema a gyara musu ko kamar zan zancen ba yaro dan karami yanzu zai hau maka kakakakak ya shiga maka duk duniyan nan malai yusuf a nigeria aka samu dan da ya fi kowa sata ya fasa banki ya shiga ya saci kudi ya shiga kamfanonin manya-manya irin na duniya irin su arsenal irin su waye-waye manya-manyan nan kamfanoni da ake ji da su yaron nigeria ne ya iya yaje ya fasa ya ɗauki su yana yana yana yana yana yana sha'a da shi shekara biyu ko uku da yasa ko kun manta wani yaro lagos musulmi ne ma amerika ta sa aka nemo shi aka kama shi dan nigeria ne <laughs> to saboda haka wannan dan yanzu akwai abin da zaka gaya masa kai dattijo da baka san ma komai ba shi yana kallon kan mahaukaci yara kanana za su kera jirgi yanzu zai tashi sama su kera felkopta yaro yana sakandire yaro yana university ya kera mashin ya kera ya mota kawai dabba mu da galibu ne fa matasan mu suka zamanto lusari in ba haka ba inda ka sace wanda yake mun saya da kafafuwan wallahi yaran mu suna da ilimin da za su yi duk abin da za a kera za a kera to malam yusuf an zo wajen da jahilci ne yasa ba mu san me duniya yake ciki ba da jahilci ne yasa ba san me afirka take ciki ba amma yau a dalilin wannan abin waya to duk ba abin da ya buya a gare mu yanzu ba kwanan nan ba a afirka aka yi bori shugaban kasan ina ne har aka kona jirgin da ya je ya dauko haya kenya aka yi fata-fata da shi ya sallake ta bayan gari katanga ya hau ya sallaka ya fita ta da koro ya ai dan adam ya wuce duk abin da kake magana wala yanzu kana samani yanzu matasan mu na Nigeria ana magana fa mun kai mutum miliyan 200 fa a Nigeria kaddara ma a ce miliyan 50 ne matasa a miliyan hamsin din a ce mutum miliyan goma su fito zanga-zanga <laughs> muna da security da zai kare wannan mutane miliyan goma din ba wani security sha sa babban security shine adalci mu dawo karatu wane yau sai kun fasa ta ba yauwa Sabiru salam shine kawai ai adalci in ana so a zauna lafiya in dai ba a so a yi tawaye to a baiwa kowa hakkinsa wannan shine zai sa abin da duniya abin al'umma su zauna su zauna su zauna lafiya man tadabbara qaulallahi jalla jalaluhu inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan duk wanda ya zauna ya yi nazari ya lura da Allah ya ce inna Allah ya amuru bil adli wal ihsan Allah yana umurni da adalci da kyautatawa waje da annal khitabu ja'a wa ka'annahu yukhaqabu bihi al insanu fi waqti tilawati lokacin da aka ce inna Allah inna Allah ya bil adli to a lokacin kowane mutum zai dauka kamar da shi ake yi yanzu nake karatu ina jin shi kamar Allah ni kadai yake gyawa zancen saboda girman adalci ku saurara ku ji lokacin da yanzu na ja muku wannan ayan yanzu kowaye ya jafa wa kansa tambaya kamar yana ji da shi ake magana Allah ya ce inna Allah ya'muru bil adl Allah yana umurni da a yi adalci da Allah kowa yanzu bai ji ba kuma bai jefa wani tambaya kansa ba ya san inda yake adalci ya san inda baya adalci a famina to mu dawo mushiran zalika zai ji a jikinsa annan rabbuna tabaraka wa ta'ala arada minna an nastahdira hazal amra fi kulli zamanin wa makanin ubangijinmu yana nufin mu da wannan umarnin an nahdira mu halarto hazal amra wannan umarni cewa na adalcin fi kulli zamanin a kowane zamani wa fi kulli makanin a kowane bugire ba zamanin da ba ta bukatan adalci ba kasan da ba ta bukatan adalci ba caddin da ba ta bukatan adalci ba jihar da ba ta bukatan adalci an fahimci zancen wa ala kulli suratin a kowace sura ana bukatan adalci wa halin a kowane hali ana bukatan adalci ga tambaya wa manil ma'amurun dalla yanzu da Allah ya ce inna Allah ya'muru bil adl sunan wa aka kama eh akwai sunan wanda aka kama an ce shugaban kasa an ce gwamna an ce senate an ce malam an ce dan kasuwa wato ka gane girman adalci ya wuce duk yadda kake tunani duk halitta wannan ayan tana kansa sha sa ba a faɗi sunan kowa ba an bayan can? lam yuzkaril ma'murin ba a ambaci sunan wanda aka umurta ba kawai Allah ya jefa tambayar mu halitta gaba ɗaya. li'anna al amra lil mahaluqina jami'ihim wannan umarnin na halittu ne kaf gaba ɗaya. kowa ya shafe shi yayi adalci wa kullu wahidin minhum kowane ɗaya daga cikinmu mu ɗalibun bihi a da rage wani abun ala kadiril mas'uliyati allati huwa fiha kowane kowane a cikinmu kowane ɗaya daga cikin halitta ana bukatan gwargwadon shugabancinsa ya yi adalci ana fahimtar zancen? fa adamu zikirin ma'amurina rashin ambaton waye wanda aka umurtan nan a lafazi ba a ce shugaban kasa ba ba a ce gwamna ba to akwai nuni da kuma faɗakarwa annal khitaba shi wannan zance mutawajjihun ila kulli wahidin an fuskantar da shi a bisa kowane mutum ɗaya daga cikinmu kowa daga duniya kowaye an je an fuskantar da wannan umarnin a kansa in kai dan kasuwa ne wannan abin ya shafe ka in kai talaka ne lebura ne ya shafe ka idan kai mai kudi ne ya shafe ka in mai mulki ne ya shafe ka in basarake ne ya same ka in shugaban kasa ne gwamna ne sanato ne chairman ne kansila ne ya shafe ka aha wa ka'annahu ala khidda liyakuna ihtimamuhu bi hazal amri gayatul ikhtimam wannan yana da muhimmancin za gane muhimmancin sa ya kai gaya wal adlu to yusuf in an ce adalci me adalci adalci huwal musawatu bainan nasi shine daidaita tsakanin mutane fil hukumi a cikin hukunci an bayyana zancen ko ba maganan cewa wannan yaron gwamna ne ba magana a ce wannan yaron shugaban kasa ne ba a ce wannan yaron mai kuɗi ne ba yaron talaka in hukunci ya kama kowa ɗaya ne to a wannan lokacin kasa za ta zauna lafiya an fahimtar can amma ba yadda za a yi ni mutum ya je ya saci akuya a je a ɗaure shi shekara uku wannan kuma ya je ya saci biliyan a ce shi ya je kwanta a gidansa dala akwai ran da to kasan nan za ta zauna lafiya eh yanzu a garin a kasan nan mutane nawa efcc ya kama su da kudi rumu-rumu yanzu suna kwanci a gidansu kuma kudin da inda hukunci za a yi za a yanke mutum gundul-gundul har ya kare kudin bai kare ba mutum zai daya zai wawari trillions mutum ɗaya zai wawari billions kuma ya rasa mai zai yi da kudin karshe kuma allah jefa masa ciwo ga kuma su ba sai gani kudin an rasa mai za a yi da shi iya me sai a je a saya a moto bullet proof miliyan 550 a a je a gina wani gida abunan a a je yawo ingila a a a nan haka kudin zai kare kuma alhali al'umma suna mutuwa saboda yunwa za a yi zaman lafiya a haka a kai kai kai kai kai kai gwamnati a dan gyara mana eh a duba lamarin da ne. amma yanzu can walaisal hukumu huwa hukumul hakim hukuncin ba ba hukuncin alkali bane a'a karka dauka a alkali ne a police a ba shi ba ne fa hasbu bal inna tasarrufatil insan ala ikhtilafil mustawiyatil mas'uliya hiyal ahkamu wato hukunci din yadda zai juya ne a bisa ɗan adam a sabanin shugabancin da yake yi ta kowa a nan ne ba maganan hukuncin alkali ake yi ba an bayan zancen yanzu misali ɗan kasuwa tsakaninsa da yaron gidansa mai jan mota tsakaninsa da karen motansa, kuma kamar fahimta ba tela tsakaninsa da yaron da yake koyawa tela kaninsa da wanda yake wadinki dinki an bai zancen ko to har za a zo har alkalai har 'yan sanda har shugabanni har kuɗi shi yasa lamari shugabanci babba ne kar ka ɗauka karami adalci lamarinsa babba ne kar ka ɗauka abu ne mai karami وليس adallu ala zalika min قول الله جل جلاله محاطبا ibadan. babu abin da yake nuni da haka kamar faɗin ubangiji da yake magana da bayinsa wai za kuntum fa'adilu idan za ku yi magana fa Allah ya ce ku yi adalci magana wai za kuntum idan za ku yi zance fa'adilu ku yi adalci walau kana za kurba ko da makusantonka ne ko da akan mahaifinka ne ko da akan mai gidanka ne ko da akan sarki ne ko da akan shugaban kasa ne ko da akan gwamna ne to za kultum fa'adilu idan za ku yi magana to ku yi adalci ka duba a magana fa Allah ya ce to za ku yi fada ko ba magana wannan babba ne wannan karibi ne wannan a'a in za ku yi magana ko da makusancinka ne Allah ya ce ai adalci wa bi ahdillahi in kuka dauki alkawarin Allah aufu ku cika zalikum wasakum wannan shine abin da ubangiji ya muku wasici da shi la'allakum tazakkaruna ko kuma za ku azabu laqad sawwara lana alqur'anu alkarim al'adla ahsana taswiri Allah ya suranta mana me adalci mafi kyawun sura mana an zana hotonsa saboda kowa ya gan shi me adalci adalci adalci na to menene sai Allah ya suranta shi saboda kowa ya gan shi kuru-kuru sai Kur'ani ya suranta mana saboda mu gane me adalci an bayan zancen قربه Karim ila azhanin Kur'ani sai ya kusanto da wato. suran ilal azhani zuwa ga hankula fi suratul hisiya a cikin sura wanda in ka ganta zaka gane sai Kur'ani ya fito da surarsa fili saboda zuwa ga hankali daga ya gani zai gane an fahimci zancen ko adlu shi adalci fi taswirul Kur'ani cikin taswiri na alkur'ani kal mizan kamar mizani ne kamar ma'auni ne in kana so ka san me adalci to kamar ma'auni yake sai Kur'ani ya suranta shi da ma'auni an fahimci zancen to wa ma akrabul mizanu ilal azhan mamakin kusantar mizani izuwa ga hankula saboda hankali zai iya ya gane mizani in aka ce ma'auni to me za a yi da ma'auni me mahadar adalci da ma'auni to yanzu zai fito maka da karatu fa adamul adl tahfifun rashin adalci shi ma mudu ne yanzu kan ba dama a, shi mudu kam dama me ma'anarsa Allah ya ce me wailun lil mutaffifina allazina idza talu ala nasi yastahun wa idza qaluhum aw wazanuhum yukhsirun sai mai Allah ya ce ala yazunnu ulaika annahum mabusuna li yawmin azim yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin to kar ka dauka mizani kawai ha kwano a ji a sa shinkafa dama menene wannan din shi ma'auni mai abin da ya ga wasu. idan zai je ya siya a wajen mutane sai ya cika kwano har ya daura hannu ya rike sannan ya zuba buhunsa in shi kuma zai zo ya auna mutane sai ya ɗaki kasan Kwano, a murkushe shi a abin nan yadda ba zai ɗauki da yawa ba sai an sa ma katon hannun nan a ciki ka gane ko ka san shi ma gurbin sa empty ne ka gane ko sannan a zauka a zuba to shi yasa adalci ma'auni ne saboda haka rage eh? saboda haka sai aka siffanta shi rashin adalci to shi ma tamkar toya mudu ne wata bu abu da ake cewa rage ma'auni ba su sahibul haƙƙi haƙƙahu rage wa ma'abocin haƙƙi haƙƙinsa ka fahimta zancen ko ko ba ku fahimta ba har yanzu rage wa ma'abocin haƙƙi haƙƙinsa shi ma ta tatififu ne misali ba hana ni asibiti ba a nigeria ba hana ni ruwan sha ba ba hana ni makaranta ba ba hana ni hanya ba ba hana ni wuta ba ba hana min hakkina ba ba a toya min hakkina ba to an yi zalunci an rage ma'auni ba hana ni zaman lafiya ba to shi ne rage ma'auni kamar ma'auni yake to yanzu an toya min hakki an bayan zancen ko sannan kuma au akhzu insanu aksara min hakkihi ko kuma mutum ya ɗauka fiye da hakkinsa wani abu guda biyu shi ne adalci abu guda biyu na malar yawo ne adalci ka rage min cikin hakkina ka ki bani hakkina ko ka rage ka toya min hakkina to wannan rashin adalci ne kai kuma da ka tashi sai ka je kwakwashi abin da ya fi hakkinka ta wannan shi ne rashin adalci a suran alkur'ani don ka gane me abin a fito maka da shi fili to yanzu mu dawo ma'aikaci ba san albashinsa ba shugaban kasa ba san albashinsa ba senatoci ba a san albashinsu ba gwamnoni ba a san albashinsu ba a shekara hudu ba a san ga iyakacin abin da za su samu ba amma mu jefa tambaya mana su yi hakuri dai da girman kujeransu tambaya ce kawai muke yi wannan manyan-manyan gidaje da suke ginawa duk a cikin albashin su ne a tambaya ba ni ni kan ban sani ba ne ina tambaya aiko gidajen da suke siya a abuja duk cikin hakkinsu ne ba su ɗibi fiye da hakkinsu ba wani gwamnan ba in ya sauka za gani yana da jirgi biyu uku nasa na private na kansa wannan duka anya da gina honorable <laughs> anya ba ka yi rubda ciki da dukiyan al'umma ba to wannan shine daukan fiye da in makai ma'aikaci ne na ministry daga ran da ka shiga aiki ka yi shekara talatin da biyar ɗin da aka gwamnati ya ɗiba maka an san duk yanzu za mu sa kalkuleto mu gane nawa ne hakkinka eh da allowance naka da kudin tafiye-tafiyenka da kudin makarantanka a baka ka je ka sake ilimi ka dawo da duk wani abin da za duk lissafi in za a bi shi gashi nan taral taral taral taral duk za mu buga calculator yanzu na buga calculator akan biliyan 75 na irga shinkafa <laughs> trailer 2500 naka ne zai gagare ni <laughs> kuma ka fahimci zancen ba to wannan din yanzu a Nigeria irin mu sun yi yawa idon mu war tarwal abu da yake muna gani har hanji to ya za ce yara suna neman hakkin su kar a ce a danna su a in muna kuna so mu yi musu wa'azi kar su tafi to gwamnati ta fito ta yi wa Nijeriya bayani a kan halin da muke ciki sai mu ce musu yara eh kar ku tafi tun da yanzu gwamnati ta ce za ta ɗauki mataki ta ji kukanku to yanzu ku amma kawai a ce wai malamai su fito su hana yaran nan za a yi tashin hankali a ai dama suna cikin tashin hankali <laughs> mutum ka hana shi makaranta ka hana shi ci da sha ai shi dama yana cikin akwai billahi lazi la ilaha illa yanzu akwai a Nigeria wanda beki a da kap Nigeria da ba akwai shi akwai ba wanda shi mutuwa ma nema yake yi dan ya huta Ah! wani duniya ma yanzu bai ki ya tashi malam ko ba baka fahimci zancen ba shi tuntuni duniya ya kare a wajensa ka bar zancen ko wani ma idan ya ga abu ba zai wa yana sha ma wani abu ya mutu ko ya je nawa aka yi to satin da ma wani ya dace to shi yana gudun fitinan ne ah mutum shi yana cikin yanzu misali da Allah zamfara sokoto kebbi kasina yanzu wayannan akwai wani nassin da zaka ja musu a cikin alkur'ani da hadisi ka ce kar su tafi zanga-zangan nan saboda kai iya tafsirin ka ya zai saurare ka shi dama bai san gwamnati ba fa bai san me gwamnati ba a kauye yake yake noma ya ci da iyalansa ya je kasuwa sati-sati ya dawo ba bai san gwamnati ba ba shi da wuta ba shi da hanya ba shi da ruwa ba shi da asibiti ba shi da makaranta da noma ya dogara kuka hana shi zama a daji ya yi noma sannan kuma ka ce wai a wayan nan a yi musu wa'azi kar ya zai saurare ka a wani turanci za ka yi masa ya saurare wani larabci za ka yi masa ya saurare ka wani aya za ka ja masa ya saurare ka yana cikin masifa kusan shekara uku hudu biyar ba ayan da kaja kar a yi wannan abun ba ayan da kaja kar gwamnati ta kai musu gudu ba ayan da kaja ba hadisin da kaza yanzu sai ka dubar mana dogon gemu ka dangale wa dokar kace kar kar a tafi a zanga zanga lala get out my friend go back saboda ka sabilu salam shine ai adalci duk abin da kasan nan ake yi shasa na ce muku babu talaka mai hakuri kamar talakan nigeria abin da ya sa yanzu an kai su bango ne abin da za su kai bakin su ya gagara to yanzu to me yasa a yi to dala misafiri zai tambaya ne ya zai yi ya zai yi ba abinci ba abin sha an kore shi a garin da yake zama baya zuwa kasuwa ya shiga yana maula mutum zai mutu saboda yunwa a nigeria a yanzu a ce kuma wai a kar a tafi kasa a kar a tafi din wani magani kuka yi wani mataki kuka ɗauka in kun faɗi matakin da kuka ɗauka za mu fito mu gaya wa al'ummar nigeria kar su tafi zanga-zanga duk duniya ba wanda yake son fitina kowa yana son zaman lafiya amma lokacin da ta gagara to ya zama la mahalata <laughs> akwai zabi ne to mu je zuwa an fahimci karatu, sai Allah ya siffanta mana shi a haka ka fahimci zancen ko so ka gane me adalci me rashin adalci shine ba su sahibul haƙƙi haƙƙahu rage wa ma'abocin haƙƙi haƙƙinsa to wannan rashin adalci ne ko kuma au ahazu insanu aksara min haƙƙihi ko mutum ya je ya riki ya ɗauka sama da haƙƙinsa albajinsa dubu ɗari ne yana ɗauka na mutum biyar yana ɗauka na mutum shida yana ɗauka na mutum goma saboda haka wannan tattafifu eh to a wata sai wani ya ci kudin local government wa haza huwa al mu'abbar anhu bil huquqi wal wajibat wannan shine abin abbarawa cewa shi abin da yake ake magana haƙƙi da wajibi haƙƙi da wajibi wannan shine kadai tsakaninmu da gwamnati haƙƙi na ka bani wajibinka ka sauke cike na fa ka bani hakkina kar ka toya min hakkina kuma wajibinka kai kuma ka sauke wannan shine fa hakki da wajibi ne bari mu fito muku da mene hakki me wajibi fa adamul Abail wajib rashin bada wajibi ga people toya mudu ne rashin adalci ne mene wajibin mu gwamnati wajibinta ne ta ba mu hasken nan muganta tunda muna biya wajibinta ne ta ba mu ruwa mu sha wajibinta ne 'ya'yanmu su je makaranta cikin sauki wajibinta ne a je asibiti na gwamnati a samu sauki a dawo doktoci su yi abin da ya kamata wannan duk wajibanta ne wajibinta ne ta ba mu security wajibinta ne ba mu ce a ɗauki shinkafa buhu biyu uku a hanyar samun shinkafa buhu ɗaya buhu biyu din ta yi sauki ba wai araba ba yau in ka bani shinkafa buhu ɗaya na je na cinye nan da wata ɗaya to gobe waye zai bani kamar zancen ko a yanzu shinkafan da nake siya buhu ɗaya naira dubu tamanin da biyar to ya kamata in tafi ina siyanta dubu ishirin ishirin da biyar talatin to gwamnati ba ruwan kis yanzu ban ni da 20 dina da 30 na na san yadda zan yi ko ba haka ba in kuma gwamnati ke makina da hankali yanzu kuka ce minimum salary da za ku biya kuka ce 70,000 to kaga 70,000 in na je na siya shinkafa buhu daya 25,000 kaga ina da 45 ko ba haka ba in na je na siya taliya 5000 ma bar shi 5000 ma tunda yanzu 18000 ne irs ko ba haka ba har yanzu ina da nawa 40000 5000 din nan zan je inda siya kayan miya a sa a firiji ko ba haka ba 5000 ne na inje ne siya nama a sa a firiji ko ba haka ba sauran nawa ya rage 30000 ya rage ko ba haka ba in akwai kudin makarantar yara dubu biyar zuwa goma sai in biya sai dubu goma sai in ajiye shi for security <laughs> ko ba gaban zance ba to amma ka bani dubu saba'in minimum salary shinkafa kawai buhu ɗaya naira dubu tamanin da biyar eh ba minimum ba magana minimum a wajen akwai magana min banda raina hankali ina magana minimum buhu ɗaya sai na cika naira dubu goma sha biyar kafin in samu buhu ɗaya na shinkafa to a ina zan samu cikon ba a Allah ya sama mai shinkafa ya bi ni sha biyar ɗin ita kaɗai za ta ciwu ne ina mai mai galan 5 litre naira dubu goma sha ɗaya sha ɗaya da ɗari biyar sha biyu a ce ma a watan kullum garau garau zan ci kamar da barkono kawai dubu biyar ne kwanonsa sabi da zai haka malam yusuf na siya citta naira dubu goma sha biyu citta to ya garau garau za ta ciwu to ya minimum salary za ta karbu me ba ta da bambanci da dubunta talatin na da in ana so a kawo minimum salary a zauna lafiya a wannan situation da ake ciki kar ya kasa dubu ɗari biyu da hamsin kar ya kasa dubu ɗari biyu da hamsin wai ni ina tambaya gwamnati wayannan kudin da salarin mutanen nigeria na dukkanawa nawa ne a fito a gaya mana sai mu ɗauko lissafin motocin da kuke hawa nawa ne kudinta ka gane ko tafiya na ga a shag munir koza ya yi wani bayani a bakinsa na karba ni ban gani ba ya wace ya wace da gwamnoni na arewa maso gabar ne ko na arewa suka yi ko su maso yamma ko eh su ne ta can kenan ko su zamfara su sokoto kenan tafiye-tafiye da suka yi ko na wata nawa ne how many billions aka faɗa na wata shida bbc naka ce ya rubuta tafiye-tafiyensu kuɗin biliyoyi ne masu yawa kasan da ba zaman lafiya kasan da security ya addabe su amma tafiye-tafiye gwamnoni guda biyar ko shida da suka yi billions of naira ne sannan kuma aka ce ka biya dubu ɗari da hamsin ko dubu ɗari biyu minimum salary ka ce ba za ka biya ba to kuma me kake so a yi kun ki ku rage yadda ku abinci zai sauka sannan kuma kun ki ku kara wa ma'aikata to sata za su je su yi wani gwamnati dole ki gyara ba wallahi ku rubuta ku ajiye ko 29 nan ko face obos nan ba ta tafi yajin abinan zanga-zanga ba ku jira in dai a irin wannan tafiyar ne a nigeria sai an yi zanga-zanga ba ma fatan a amma yadda wannan lamarin ya take tafiya ka banza ko kayan abinci yana tafiya kamar sifid na mota a ce wai a hakan nan bai zai ba malam shehu kafin sallar nan ne fa na na siya fulawa buhu ɗaya 53,000 amma wallahi yanzu da na tambaya a kasuwa aka ce min 73,000 kari nawa dubu ashirin karin dubu ashirin taliya arisa yanzu yake gidana dubu goma sha hudu na siye shi yanzu da na tafi aka ce mun sha takwas ne wannan dufa maganar sati uku wata ɗaya ake yi an samu wannan difference a tsakanin nan sannan ka ce min kar in tafi zanga-zanga malam kashim ka faɗi gaskiya a kashim kai da a mai gidanka ba ku yi mana adalci ba a ba ku yi mana adalci ba eh abin da za mu ci mu sha kamkar ya gagare mu a nigeria mu fi karfinta eh abin da talaka zai ci kam ya fi karfinta sauran abin da za ku yi mu dun mun bari in mun je lahira mu haɗu a can eh amma maganar ciki na bai koshi ba a ce mu je lahira ko kar in fita zanga-zanga a kai ma baka bai kai min adalci ba a baka yi min adalci ba dan ban ga amfanin zaman ka akan mulkin ba wannan shine gaskiyar magana in dai ba zan ci in sha ba kuma kana kan mulki to me me za ka yi min ni to gaya min abin da za ka yi min Mala Aminu, shugaban kasa me amfanin da zai yi ya gaya mun dama litari a asibiti na, na, na, makaranta na sallamata tun da na sani ni ban kattaba kai 'ya'yana makarantar makarantar gwamnati ba saboda na san ba abin da za je su yi karatu ko ba haka ba hanya haka na, na, na, sallama hanya haka nake gurgurawa in bi tafi inda ina tafi idan na je in shiga gareji a gyara mun kafafuwan mota na wani dun na hakura kamar zan can ko wuta mun hakura in sun kawo fa ma in ba su dawo ba fa ya rage nasu yanzu masallacin nan ba sola muke amfani da shi ba yanzu inda ba solar nan za a yi karatun nan galan daya mai naira naira dubu biyar na isa in siya in zuba ne to wannan duk ba mun hakura ba amma dai malam yusuf a ce dai abin da zan ci in sha yana yi min barazana masara kawai dubu ɗari shinkafa kawai dubu tamanin da biyar siga dubu tamanin da biyar in aka baka sigan ɗari biyu kai citta da zuna siya ɗari biyar wallahi tallahi zaka ce roko na yi aka bani wallahi azimu to amma in dai malamai akwai gaskiya waɗannan abubuwan ku fito ku gaya wa gwamnati mana ta ji idan ta ji gwamnati eh to gafa abin da yake damun kasan wani mataki kuka ɗauka shi nan yaro mai ɗan shekara arba'in da biyar me yasa ba za mu so matashi ya zo kan mulki ba gwamna gwamna abu na shugaban kasan senegal na girme shi na girme shi shekarunsa arba'in da wani abu shine shugaban kasa mafi karancin shekaru a duniya kwana ɗari ya yanzu akan mulki amma ya ɗauki mataki akan abinci ya ce kar a wuce kaza kar a wuce kaza abu kaza a sayar da shi kaza haka ya sa mataki ba yanzu suna zaune lafiya wannan din ban ji ba amma na ji niger niger shi kuma ya rage kudin fetur da gas an bar zancen to shi shine zai sa a yi da'a amma wani da'a zan yi maka bayan ka bar ni da yunwa dala mu dawo in ba ku gane ba ba an ce wajibi ne da haƙƙi ba dala da yusuf lokacin da ka zo ɗaurin auren ka me muka gaya maka ci da sha da sutura ko ba haka ba ne da gurin kwana da kula da asibitinta ko ba haka ba da, addininta duk ya koma kanka ko ba a gaya ma ba mala'isu baka yadda ba to yanzu ya zama wajibin ka ko bai zama wajibi ba to to da Allah idan an gagara ciyarwa akwai zaman aure kar ku ku yaudari mutane mana malamai wa qulil haqqu min rabbikum faman sha'a falyumin wa man sha'a yakfur, inna akadna lizzalimina nara ku ga yawa mutane gaskiya ba shi da wuta ba shi da aljanna tinubu ba shi da wuta ba shi da aljanna shatima kashin ba shi da wuta ba shi da aljanna gwamnoni ba su da wuta ba su da aljanna a gaya musu gaskiya al'umma suna cikin yunwa al'umma suna cikin fatara al'umma suna cikin bala'i al'umma suna cikin masifa saboda ran da suka yi a gwamnatinsu ba za su iya su ce da mu ba ba su iya su shayar da mu ba gwamnatinsu ba su da amfani kamar a aura maka mace ne ka kasa rike ta me ya rage ka sake ta wannan shi ne hukunci na dauki ta na baka tana ci tana sha komai akwai a gidana da ka zo ka ci to shari'a ya ce yanzu yana kanka ciyar da ita shayar da ita komai sai ta zo ta ci baba eh baya bani abinci ba. ba alkalin da ba zai raba a wurin nan ba ba ba ku fahimta ba ba gudun kwana ba a ina kuke an kore mu a gidan haya Ina rashin lafiya ba ya kai ni asibiti inna lillahi wa inna ona da Allah sai ka bar yarka a wannan gidan to yanzu shine fa matsalar da muke ciki ba ni da security ba ni da asibiti ba ni da abinci ba ni da makaranta ba ni da wuta duk wannan a cewa kuma in yi shuru a dake ni duk dukan nan inda ka san waye sunan shi mutumin Kano da aka zaniyan nan dan bilki ko ba ba baya gaba daya zane ya fita kace kuma kar in yi kuka har ihu shi ma ya ihu ai kuma ga zancen ba to yanzu wanda ba wai ita ce demokradiya ba me laifin dan bilki wai ya zagi gwamnan kaduna wai shine aka turo aka kama shi aka sa masa ankwa aka zane shi dan girman allah yanzu wannan adalci ne yanzu ka ajiye ma demokradiyya Allah da ya halicce mu fa an zage shi ku ayu kai waye da ba za zage ka ba in dai Allah da ya halitta an zage shi waye kai da ba za a zage ka ba in dai an zage annabawa waye kai da ba za a zage ka ba in dai za a zagi shugaban halitta muhammadu rasulullah waye kai da ba za a zage ka ba an gaya masa mahaukaci an gaya masa masafi an ce masa mawaki kai bai saya nan ba ma karshen duka ma an yi masa A kai din banzan bazara wai wai an zage ka kasa a kama mutum kai ba hukuma ba ne ba alkalai ne ba 'yan sanda ne ba ba za a kai shi ba a yi masa hukunci daidai da abin da ya yi a kama shi a sa masa ankwa a zane shi wannan shi ne adalci to irin wannan shi yake sawa a bijilewa al'umma lokaci ya yi? A uzu billahi har ya wuce to to mu dawo mana wa marraja albasara karrataini ila قول العدل wanda ya sa ya yi duba duba ta biyu zuwa ga faɗin adalci na Allah subhanahu wata'ala da Allah ya ce wailun lil mutaffifina to daga nan za gane magana adalci to ma'auni ake nufi shine ka hana ni hakkina ka kuma wajibin da ka ɗauka maka kasa idarwa an fahimzancen ko to saboda haka sai malamai suka ce abin da ake nufi a nan abin da ake nufi anan nan shine cewa Allah ya ce kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyyatihi kowa kamar mai kiwo ne duk mai kiwo sai Allah ya tambaye shi akan abin da ya kiwo shugaban kasa sai an tambaye shi akan mutanen Nigeria mutum ɗaya saboda yunwa in ya mutu billahi zina ilaha illa huwa idan kiyama ta tashi ba a tambayi cinin da kashin ba to kiyama ne bai tashi ba a adamawa idan mutum ɗaya yunwa ya kashe shi idan ba a tambayi gwamna ba to kiyama ne bai tashi ba an bayan zancen ko saboda haka ba a maganar wasa ba ne saboda haka mutum ya ce zai fita abin nan zanga-zanga shi ya ji abin da yake ji a jikinsa saboda haka a rarrashe shi a gane ko a cikin kashi goma ya samu ko kashi hudu ko biyar sai ya dan huta saboda ka idilu al'umma ku yi adalci. yi adalci huwa aqrabu litaqwa shine mafi kusa da sauran Allah wattaqullaha ku ji sauran Allah inna Allah khabirun bima ta'malun to abin da zan gaya muku karshe idan ka zauna ka dubi anna zikral wada'il mizan mu. mukarinan biraf isama'i an baton ajiye mizani da kuma aka gwaba shi da ɗaga sama ta wannan ishara ce wanda babu ta ishara da mai hankali zai gane kamar wannan ishara ila annal ajila sani cewa adalci irtifa'un nafsi ɗaukakar rai ne wasu mu'ul fil ahalaki ɗaukaka ne a cikin kyawawan ɗabi'u aka ce mutum adali ne wa bi wajibin ubudiyyati lillahi sayiwa ne da wajibin bautar ubangiji wa qurbun min allahi kusanci ne izuwa ga Allah laisa min ba'dihi kurbun babu wani kusanci sama da kusancin adalci wa ma azamu wa ka qawli tabaraka wa ta'ala ala qulubil hayya hayyati abinda Allah ya jefa a cikin zukata rayayyu Allah ya ce wasa a rafa hawa wa ba almiza saman nan adalci ne ta rike shi kasan nan adalci ne ta rike shi Allah ya ce Allah ɗaga ga fil mizan wa qimul wazna bil qisti wa la mizan wa kayfa la yakunu al adl kadhalik ya ya adalci ba zai zama haka ba wa ma unzilatul kutubi illa li tahqiqihi ba a saukar da littattafai daga sama ba don sai a tabbatar da adalci ne aka saukar da littattafai duk littafin da kaga ya sauka daga wajen ubangiji an saukar da shi ne don a tabbatar da adalci wama bu'isatil rusulu illa li kiyami bihi ba aiko da manzanni ba face sai a tabbatar da don a tabbatar da adalci ne aka turo da manzanni an fahimci zancen fasma'u qawla rabbikum ku saurari fadin ubangijinku laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquma an-nasu bil qist laqad hakika arsalna mun aiko da rusulna manzanninmu bil bayyinati da da ayoyi bayyanannu wa anzalna ma'ahumul muka saukar tare da su alkitaba da littafi bayan mun aiko su sai muka aiko da littattafai tare da su manzon Allah ba bashi alkur'ani ba yawwa wal mizana da kuma mizan li yakuma nasa bil saboda aiwa mutane adalci amma yanzu zancen ko wal iktiranu baina wada'il mizan wa raf'ul mizan gwaba tsakanin ajiye mizani da da da sai da sama fihi a cikinsa isharatun isharare ila annal hayati sani cewa ita rayuwa tantazimu bil ajli tana saruwa ne da adalci duk sarin da za ka yi in babu adalci ba za a yi zaman lafiya ba an bai zancen ko kama irtafati sama'u bil adli kamar yadda Allah ya sayar da sama da adalci wa ma min ummatin babu wata al'umma ja'alatil ardu ja'alatil adlu ya sanya adalci siraqaha ita ce ta farkinta illa kanat ummatun marfu'a sai sun zamanto al'umma madaukakiya ku dubi China yawansu kusan su ne rabin mutanen duniya amma da yake sun kafa adalci yaya kasar ita ce take rike da duniya gaba daya wani mutum ana bayarwa a china a ranar weekend ya dauki mota ya tafi weekend aka kashe shi aka ce ya yi cin hanci don me zai dauki mota ba ranar aiki ba ya fita da shi kauyensu yanzu a nigeria ka zo ba za a kashe duk mutane gwamnatin nan ba a kowane zai rage duk kashe su za a yi wallahi tallahi ba wanda ba barawo ba sai dan ɗaya ba wanda ba azalimi ba sai da daya ba wanda bai handami dukiyar al'umma ba sai da daya ba wanda bai da ciki da dukiyar al'umma ba sai da daya aburaduha rufu eh, luna fil mahabbati daidaikunsu suna haduwa a cikin soyayya ba abin da yake kawo soyayya sai adalci wato in ba ku gane ba manzala yana cewa jo'ilal qulubi ala hubbi man ahsana ilaiha ɗabi'a ce ta zuciya Allah ya kawata ta ya halicce ta da son mai kyautata masa yanzu da mutanen Nijeriya suka ce za su je zanga-zanga to ba a kyautata musu ba ne wa bugudi alaman asa'a ilaiha ɗabi'a ce ta zuciya kin wanda ya na mata ka hana ni zaman lafiya ka hana ni abinci ka hana ni asibiti ka ya ba zan kika ba ya ba zan yi maka tawaye ba ka sa mana wuta ya wadatu ka gyara mana hanyoyi ka gyara asibiti ka gyara mana makarantu ka ba mu abinci ya yi ka sa abinci ta yi sauki za mu bi ka ko ba za mu bi ka ba wallahi za mu bi ka shekara mai zuwa mu sake zaben ka in aka ce ma a yi maka third time za mu yi maka har fourth time amma ka kashe mu da yunwa ka ce kuma ba za mu yi magana ba who are you get around my friend wala dole mu yi magana an fahimta zancen ko saboda haka wayan amuna bi tumaninati suna ni'imtuwa da nusuwa ina nusuwa mutumin da an hana shi noma ina nusuwa mutumin da an hana shi tafiye tafiye ina nusuwa mutum ana kama shi kamar dabba a shiga daji ana neman kudi in ba ba da kudi ba a kashe shi a wulakanta shi a haka za a zauna lafiya wata ga shahumul rahamatu wata nazaru alaikimus sakinatu rahamar ubangiji zai zo ya rufe su kuma nusuwa ta tabbata a gare su walan sunnatin li ta budilan har abadan ba za ka samu canji ba a sunnar ubangiji inda an yi adalci an kawo an yi adalci to za a samu zaman lafiya al'umma za su so junansu al'umma talakawa za su so shugabanninsu za su ba da haɗin kai a zauna lafiya a yi kwanciyar hankali in kuka yi rashin adalci kasa ba ta zauna lafiya ba kuma al'umma ba su zauna lafiya ba kuma dole a tada muku da hankali daga ƙarshe muna jama matasa hankali kar ku yi gaggawan tafiya ku bari ku ba da lokaci mu ga shugaban kasa mai zai ce idan ya kira ya ba da hakuri ya zai dauki mataki a kan bukatunku goma sha biyu malam in sun zo waje na fasai na kara musu nima guda takwas wallahi da zan kara musu guda takwas ya zama ishirin an bayan zancen to saboda haka Allah ya zaunar da kasan mu lafiya Allah ya biya mana bukatunmu aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum allahumma salli